قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون yace ba ku zauna a duniya ba face wani lokaci ɗan kaɗan wanda za ku iya haƙuri akan yi wa Allah ɗa'a a cikinsa da kun san gwargwadon zamanku a cikinta